gaskiya ɗinki mai kyau yana da amfani sosai saboda idan kika saba yin ɗinkin banza na to ba lalle bane ki ci gaba da wanda kuma girma ake ji ma ya mace ku rage ɗinkin banza shigan banza saboda din shigan banzan da kika kika fita dole sai ko ba mutum da yawa ba ka ko mutum ɗaya ne zai iya cewa ji shigan da wancan kuma alhalin shigan kike san baki kyauta ba idan in maybe ko kin fi karfin ko iyayenki ba sa nan ko dai wani abin daban dai to amma ke kin sa ai shiga da kai ba mai kyau ba ce gaskiya shigan banza ba shi da kyau gaskiya kwara ko hijabi ne kika samu ko karami ne da kisa a biki